This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Aisha ma'aza da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata shida ga watan Fabrairun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. To Sarfilu Blinken yana tattaunawa da shugabannin Egypt da Qatar domin ganin an ci mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. shugaban tarayyar turai boral zai kai ziyarar kif domin tattaunawa wato tattauna batun baiwa yukarin tallafin yaƙi sannan hare-haren amurka a iraq na faɗaɗa baraka tsakanin amurka da iraq to kanan labaran duniyan kenan al'ummar birtaniya sun fada cikin damuwa bayan da likitoci suka gano sarki charles na uku ya kamu da cutar daji saka babu labarin ya kaɗa hantar jama'a da dama. Statement from Buckingham Palace uh, came as um, a shock to everybody. the entire country it was it yace gaskiya sanarwar ta tayar wa jama'a da dama hankali daga nan za mu ji halin da ake ciki game da aikin tono albarkatun man fetur da iskar gas a jihohin bauchi da gombe an riga da an ba da wannan aikin kamfani ta indiya kuma sun shigo najeriya suna suna shirye-shirye kuma in allah ya sa wannan watan biyu da muka shiga yanzu za su zo za a fara wannan aikin na tonon man sai kuma shirin noma tushen arziki da zai duba irin tallafin da gwamnatin najeriya ke baiwa manoman rani da muhammad hafiz baballa zai gabatar mana to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. sakataren tsaron amurka anthony blinken a yau talata ya gana da shugabannin misra da qatar yayin da ake kara ƙaimi kan tsage ta buɗe wuta na wucin gadi da kuma kara yawan kayakin agajin jin kai ga fararen hulan falasɗinu a babban birnin misra cairo blinken ya gana da shugaban ƙasar abdul fattah el sisi kana zai kai ziyara doha don ganawa da shugaban ƙasar sheikh tamim bin hamad al da firaministan qatar muhammad bin abdulrahman al amurka misra da qatar duk sun bada gudunmawa akan wannan tattaunawar yarjejeniyar wucin gadin wanda wanda ka iya dakatar da fadar na tsawon makonni da kuma yanta mutanen da hamas take garkuwa da su a gaza vendan patel mataimakin kakaki ne a ma'aikatar harkokin wajen amurka additional steps need to be taken to minimize civilian casualties and i have no doubt that these are the very ya ce akwai bukatar a ƙara ɗaukar matakan da za su rage mutuwar fararen hula kuma na tabbatar ire-iren waɗannan batutuwa za ku ji sakataren blinken yana tattaunawa da takwarorinsa a wannan ziyarar da yake yi ayyukan sojojin isra'ila na sama da ƙasa a gaza ya kashe sama da fararen hula 'yan filistinu da sama da dubu ashirin da bakwai da dari biyar tare da jikata mutane dubu a bisa bayanan ma'aikatar lafiyar da ke karkashin kulawar hamas mai kula da dokokin kungiyar tarayyar turai na kasashen waje joseph borrell ya ce zai tattauna batun baiwa ukraine goyon baya tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a kif yau talata ziyarar tasa na zuwa kwanaki bayan da eu ta amince da tallafin dala biliyan 44 ga ukraine sannan borel ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen eu kazalika yau talata shugaban ukraine da ke bibiyar al'amuran makamashin nukiliya na duniya rafael grossi ya kai ziyara kamfanin samar da makamashin nukiliya da ke zaporizhia jerin har-haren saman amurka na baya-bayan nan a iraki sun auna wurare da aka alakanta su da maboyar kungiyar da ke samun goyon bayan iraki wacce ke kaiwa dakarun amurka hare-hare akalla 170 wanda alamu ke nuna cewa yana daɗa faɗaɗa baraka tsakanin washington da baghdad hare-haren ranar juma'a a ya auna wurare uku a iraki da kuma wasu wurare hudu a siriya sannan ya tarwatsa sama da wurare tamanin da aka auna kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leƙen asiri da ma'adanan makamai masu cin zango da wato cin dogon zango da jirage mara matuka bisa wani bincike da amurka ta gudanar a baya-bayan nan a jiya litinin pentagon ta ce akwai yiwuwar an kashe ko kuma raunata wato mambobin kungiyar da ba a tantance yawansu ba sai dai cira tsammanin mutuwar jami'an iran ko mayakan to na an jima kaɗan Aisha ta dawo da ƙarshe labaran duniyar. Kafin nan al'ummar Birtaniya sun fada cikin damuwa bayan da likitoci suka gano sarki Charles na uku ya kamu da cutar daji. Tun bayan fitar da sanarwa a jiya litinin aka fara ganin dandazon jama'a a fadar masarautar ta Buckingham. Wakilin murya Amurka a Turai Ramatu Garba na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗo mana daga birnin London. Fadar masarautar Ingila dama wuri ne da ake yawan kai wa ziyara. musamman ma ga masu yawon bude ido. Sai dai jim kaɗan da sanarwar fadarwa game da lafiyar Sarki Charles na uku. Jama'a suka soma mamaye harabar masarautar mai daɗaɗɗiyar tarihi. Cikin yanayi na damuwa wasu suka yi wa muryar Amurka bayanin yadda suka je bayan samun labarin cewa sarkin na fama da cutar kansa. Well, it's, it's sad, especially his mom having passed away recently. Pablo Santos kenan da ke cewa gaskiya abin bakin ciki ne ganin cewa ba a jima ba da rasuwar mahaifiyarsa, amma duk da haka muna kyauta zaton zai samu sauƙi har ma ya dawo bakin aikinsa na gudanar da sha'anin masarautar cikin ƙoshin lafiya. Ta yi ma ya fi mahaifiyarsa jimawa a madafin iko muna masa fatan uh, alheri. <laughs> Yeah. I hope Caroline kuwa cewa ta yi. Ina masa fatan samun <laughs> lafiya duk da cewa labarin mai tayar da hankali ne, amma fata na naga ya samu sauƙi. Daga daya cikin waɗanda suka yi jigun-jigun a fadar ta Buckingham har da wata matashiya mai suna Veronica. And I think veronica ta ce gaskiya ba mu ji daɗin wannan labarin ba duk da cewa ba na da masaniya a game da nau'in cutar kansar da ke damun sarkin amma kuma abin dai abin bakin ciki ne sosai duk da dai sanarwar ta yammacin ranar litinin ɗin da ta gabata bata yi wani cikakken bayani kan nau'in cutar kansar da ke damun sarkin ba amma wasu a kasar sun yaba da matakin da masarautar ta ɗauka na sanar da al'umma halin da ake ciki sabanin yadda al'amarin yake a can baya innocent ahmed wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a birtaniyan ya ce shakka babu labarin ya kada hantar jama'a da dama statement from buckingham palace uh, came as um, a shock to everybody the entire country. It was it. Yace gaskiya sanarwar ta tayar wa jama'a da dama hankali kuma abin damuwa ne ga al'ummar Birtaniya ba ma ga masarautar kadai ba. Sai dai na san za a ɗauki matakin da ya dace wajen ganin komai na tafiya daidai kuma sarkin ya samu kulawar da ta dace. Na san 'yan ƙasa na tare da shi ɗari bisa ɗari. amma muna fatan nan ba da jimawa ba zai dawo ya ci gaba da aikin masarautar. Uh, Tuni dai Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak da wasu manyan shugabannin duniya suka so aika sakonninsu na fatan ganin sarkin ya samu sauƙi nan ba da jimawa ba. Idan dai ba a manta ba, a ranar shida ga watan Mayun bara aka naɗa sarki Charles na uku a matsayin sarkin Ingila na arba'in. bayan mutuwar mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu a watan satumbar shekarar 2022 ramatu garba baba muryar amurka daga birnin london na kasar birtaniya To a gaida Ramata Garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta damar da karashin labaran duniyar. Majalisar kasar Senegal a jiya Litinin ta kada kuri'a don jinkirta zaben kasar wato kasar yammacin Afirka zuwa ranar 15 ga watan Disamba wanda aka gudanar cikin wani yanayi cike da rudani bayan da jami'an tsaro suka dakile wani yunkurin 'yan adawa na dakatar da yin zaben sannan suka fitar da mahukuntan da aka alakanta da wannan yunkuri da karfin tsiya daga harabar ginin majalisar kazalik a ranar litinin wasu 'yan takara 'yan adawa biyu sun maka shugaba maki sal a kotu domin kalubalantar matakin da ya dauka na jinkirta zaben kasar da ya kamata a yi ranar 25 ga watan fabrairu daga cikin kudurin jinkirta zaben da aka gabatar wa majalisar kasar wanda ta amince da shi sabanin wa'adin sal da zai kare a ranar biyu ga watan afrilu za a kara lokacin wa'adin mulkin shi zuwa lokacin da za a gudanar da zaben a watan yuli isal ya sanar da cewa ba zai sake tsayawa takara karo na uku ba daga ƙarshe wani bincike ya bayyana cewa sama da kaso biyu cikin uku na 'yan pakistan ba su yi imani da yadda gwamnatin kasar take gudanar da zaɓe ba gabanin zaben 'yan majalisar kasar mai zuwa a ranar alhamis kamfanin gallup mai bibiyar lamuran zaɓuka mallakin amurka ya gano cewa gwiwar 'yan pakistan yana da ɗayin sanyi sakamakon irin ƙalubalolin da ake fuskanta a ɓangarorin tattalin arziki siyasa da tsaro wanda suke barazana ga zaman lafiyar ƙasar. binciken ya bayyana cewa kamar tattalin arzikin kasar yanayin siyasar kasar ya yi kasa gabanin babban zaben wato babban zaɓe tun bayan 2018 mutane bakwai cikin goma a pakistan ba su da kwarin gwiwar sahihancin zaben baya ga kukwantan da jama'a suke da shi game da zaben kaso 88 na 'yan pakistan su ma sun yi imani cewar matsalar cin hanci ta yi kaka gida a gwamnati.

alamu na nuna cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu dangane da yunkurin da 'yan majalisar dattawa na jihohin bauchi da gombe ke yi na ganin an da aikin tonon albarkatun man fetur da iskar gas da aka samu a jihohin biyu kamar yadda bayanai suka nuna kamfanin da aka baiwa aikin tonon ya isa najeriya domin fara wannan aiki na cokanan albarkatun man a cikin wannan wata na fabrairu ga rahoton wakilinmu abdulwahab muhammad da yake tattaunawa da gidan radiyon sashen hausa na murya amurka a bauchi dan majalisar datta mai wakiltar shehar bauchi ta kudu sanata shehu buba wanda har ila yau shine shugaban kwamitin tsaro da basira ta majalisar dattawan najeriya ya ce da shi da mai ba da shawara kan sha'anin tsaro na ƙasa malam nuhu rubado da wasu 'yan majalisar dattawan sun ziyarci kamfanin nnpc inda manajan daraktan kamfanin mele kyari ya shaida musu cewa kamfanin da aka baiwa aikin haƙar albarkacin man fetur din daga ƙasar india ya iso najeriya don fara aikin gadan-gadan a cikin watan february. nan eh, wannan abun gaskiya ya dami kowa na nemi su waɗanda suke da hakkin hako wannan man ma'ana su ah, ma'aikatan nnpc kenan ƙarƙashin shi ah, gmd mele kyari da ni da mai girma mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkar tsaro malam nuhu ribadu da kuma wa'yansu daga cikin 'yan majalisar mu mun kira shi mun zanna da shi cewa ga wannan abun harka na tonon mai a kulmani da ke tsakanin bauchi da gombe tun da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya zo ya yi lancin dinsa mun ji shiru mai ake ciki kuma mun ga cewa ba a tafi wajen ba to gaskiya ya mana bayanai gamsassu ita harka ta tonon mai ba karamin abu bane an riga da an ba da wannan aikin a ta kamfani ta indiya kuma sun shigo najeriya suna shirye-shirye kuma in allah ya so da ya tabbatar mana cewa daga cikin watan biyu din nan lokacin da muka zanna da shi watan goma ne ya ce shirye-shiryen su cewa wannan watan biyu da muka shiga yanzu za su zo za a fara wannan aikin na tonan mato muna nan mun sa ido muka cewa abin da za su yi akan insha Allah na tabbatar muku cewa idan muka ga wannan watan ta wuce ba a zo aka fara aikin nan ba insha Allah ta'ala za mu tada magana kuma za mu san da al'umma halin da ake ciki insha Allah a ɗaya hannun kuma shi ma ɗan majalisar datta mai wakiltar shiyar gombe ta kudu sanata antonis yako yaro a hira ta da shi a garin gombe ya ce za su bi aikin tonon albarkacin man fetur din hannu da kafa don tabbatar da aikin. Za mu bi wannan abun sau da kafa sai mun ga yadda aka tura abu zunadi. Da gaske ne abun ya yi slowing down. amma akwai transition na gwamnati ina ga shi ne kwasu wannan daga wani gwamnati zuwa wata gwamnati daga buhari zuwa tinubu for example so but ba yadda za a yi ba ba already an investment a wannan gure an shigar da kuɗi ba kaɗan ba so dole ne kawai mu da kuma mai din an samu so me ya rage saura kawai mu bi gwamnati mu bi petroleum ministry din a ga cewa inganta wannan kulmani business ta dawa a kulmani yawa ba yadda za a yi abu na bayan ana ana neman abin da zai bunkasa economy you know kawai mu yi jaddada tsakaninmu da bauchi state mu hada eh, kafa da gwiwa da karfe mu ga cewa mun sha mun sha nasara a wannan harka abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to a gaida abdulwahab muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga kaɗan lokacin da ake so, za a iya zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a Assalamu alaikum mu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi da arzikin kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makonni biyu da suka wuce mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar madina dauda ta yi da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi kan yadda suka kaddamar da wasu shirye-shirye don tallafawa manoma su noman rani a cikin shirin na wannan makon madina ta fara da tambayar sanata aliyu kamar haka bayan alkama za a koma shinkafa Aiwatan duk kusan abubuwan da muke da shi na noma kowannen su ka ɗauka wa wallahi in dai za a yi shi da gaske to sai ka hito da su ba iyaka ni ne jinja eh, ni ne eh, tomato ni ne albasa ni ne rogo ne kowane ka ɗauka saboda haka muna son ne mu jawo hankalin mutane bisa arzikin da allah ya bamu mu mai da hankali akai mu sarrafa shi mu ga abin da allah zai mana kuma mun imani za a samu nasara insha allah ni abin da na lura tun da ake kasafin kuɗi ba a taɓa kasafin da aka ware ma harkar noma yawan kuɗin da aka ware a wannan lokaci ba me za ka ce a game da wannan ai kawai sai da mu ci alhamdulillah kuma ya nuna kenan shugaba na gari shugaba na kwarai shugaba mai gaskiya shugaba mai amana ya faɗa cewa matsalan abinci shine matsalan najeriya yanzu da ya gani shi yasa ya ce food security shine priority ɗinsa number one cikin guda takwas ko ba haka ba ne ya jera ya kawo ya ce ga program ina agenda ina guda takwas na farko ya ce food security idan an samu abinci to dan sai mu fara sauran magana amma abinci shine yake so a yalwanta kowa ya iya je kasuwa ya sai abinci kuma yana da ba mai tsada ba ko tsadan abinci ya yawa to saboda haka ya ba mu wannan dama mu zo mu duk abin da za a yi a juya wannan al'amarin saboda abinci da yalwanta a shirye muke insha Allah kan haka kuma shi yasa ya ba mu wannan kasafi to kada ganin cikin ɗan lokaci za a iya samun biyan bukata domin har yanzu fa kuka ake da rashin eh, abinci eh to ai kowa ya sani ranar da ka shuka ranar kake girbewa to yanzu ya za a yi zuwa yaushe ne ai yanzu kamar da kika sani idan yara suka zo gida da yunwa mama mama muna jin yunwa aka ga kin ɗauki eh, kwano kika je bakin murhu kika fara hahaɗa wuta ai sai ga a wannan lokacin yara sai yunwa ɗin sai ɗan haƙwar don ya samu hope ɗin cewa lallai nan ba da jimawa ba abinci za ta nuna to shugaban ƙasa ya ce renewed ko agenda tun da ya yi wannan kasafin mm. ta aiko ya kamata kowa ya taya mu da addu'a na cewa lallai san wannan da ake shirin yi idan ta nuna abinci mai daɗi za ta fito me yasa ko a ma'aikatan noma ba ku tallafa masa ba tunda ai ana da wurare da aka ajiye su abinci da ya kamata a fitar a sayar da arha ai idan za a iya tunawa a baya da aka samu matsala ko wancan gwamnatin da ta shuɗe ta ba da 100,000 metric tons daga abin da aka aje ne amma daga lokacin da aka aje an mayar kai zan tambaya ko an mayar da aka ku ce take ke ma ai jarida ce kin sani ai kafin mu zo aka yi wayan abubuwan ai ai ba mayar ba saboda haka yanzu ne a yanzu ne bisa tsari yanzu muna tsarin yadda haka za ta yi amma idan ba a yi production ba idan ba a noma ba a samu to shi yasa muka ɗauko haramman yin noman da bunƙasa shi saboda mai a samu hatsi mai yawa idan aka samu sannan mu ci mu fara siya amma da shi inda ya amma abin da nake son a sani shine muna nan muna iya kokarin mu wurin ganin cewa an magance wannan matsalan saboda idan ka ci abin da kake da shi ba ka da inda zaka samu wani wahala ta same ka a manoma eh, na na mita yanzu cewa a ba wani mita ku da ke mitan ku manoma sun san cewa mu da gaske muka zo saboda haka ku ba da tallafi fito da abincin daga ƙauyuka a kawo birni ana nan ana fitowa ki kama hanya ki je ki tsaya hanyar zuwa lagos ko kuma birane za ki ga irin motoci da ke eh, kai kawo da kayan abinci amma ba shi ba ne abinda mu muke nuhi ne, muna son abinci yalwanta in ya yalwanta farashi zai sauko yadda kowa zai iya saya abinda ake nuhi kenan kuma ba yau ba kowane lokaci Shi ne ake magana full security don na ci yau na ƙoshi gobe ban da full security amma in ci yau in ci gobe gata wata shekara in allah ya bani da rai da lahiya ina iya ci shi ne food security kuma abin da shugaban kasa ya ba mu umarni kenan kuma shirin da muke kira kuma insha allah za a samu nasara to me ya saƙonka ga 'yan najeriya a ƙarshe a ƙarshe shi shine bisa wannan kasafi kamar da kika lura idan an dubi shekarun da suka wuce abin da zai fito kuɗi kasafi na wannan shekara ya nuna gwamnati a shirye take ta dawo da martaban noma ko da tattalin arzikin manoma kuma mu da ni da dan uwana sanata bakar kyari a shirye muke mu yi wannan aikin insha allahu tsakaninmu da allah abin da muke so kamar da shugaban kasa ya bamu umarni shine mu yi aiki manoma su iya su yi noma kuma manoma su fa'inci abin da suke yi mu kuma za mu ba da tallafi za mu yi programs wanda zai tabbatar haka in ya faru bayan haka akwai watan waɗanda su kuma suna neman su ga cewa ba a samu nasara ba saboda su duk abin da suke yi yadda dai za a samu a adanne abin al'umma shi suke so to mu kuma a shirye muke mu tabbata haka bai faru ba waɗanda suka san manoma ne na gaske su hito su hana irin waɗannan mutanen saboda idan ba su hana su ba to su ne za su bata shirin da muke yi saboda mu muna nan ba kowa ko ina za mu gani ba ba kuma kowa muka sani ba amma manoma na gaske to su sani fa a dalilin su muke wa'annan ayyukan kuma muna son su hito su zo su yi wannan aikin abin da suka saba kuma sai sashen kasuwa inda za mu leƙa kasuwar Otako da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sunana Kabiru Usman na kasuwar Otako Market a nan Abuja kenan. To na ga kana sai da abubuwa da yawa nawa ake sai da buhun siga yanzu? Kwan siga a yanzu dai ana sai da shi naira dubu saba'in da hudu a yau kenan ana sai da mudu dubu biyu da ɗari biyar. Idan aka zo ta madara na shan shayi fa? madara babban gwangwanin gaba daya mai giram dubu biyu da biyar ana sai da shi tara sai mai giram tara ana sai da shi tara sai mai giram hudu ana sai da shi biyar. to shayi kuma da mutum zai iya tsomawa a kofi ya sha nawa fakitinsa eh, akwai na ɗari yalo kenan akwai na dubu biyar akwai na dubu akwai kuma sama da haka da sauransu to na ga kana ma da shinkafa nawa ne babban buhun shinkafa babban buhun shinkafa ta waje ana sai da ita naira dubu saba'in da biyu dubu ta gida akwai ta dubu da hudu akwai ta dubu yanzu dai mai kyau dai kake so ba kasa da dubu sittin amma ana iya samun dubu hamsin da tara amma dai daga haka dai zuwa dubu sittin amma dai mai kyau kake so wacce ba dai duwatsu da sauransu haka ba za ta kai kama kasa da haka ba to na ga jerikoki na mai a wurinka da babba da matsakaici da ƙanana nawa nawa ake sai da su su kuma eh babban kwata-kwata ana sai da shi dubu arba'in da hudu a yanzu mai lita nawa kenan mai lita ashirin da biyar akwai mai lita goma ana sai da shi dubu ashirin akwai mai lita biyar ana sai da shi dubu goma zuwa dubu tara da ɗari takwas haka akwai kuma mai lita uku ana sai da shi naira dubu bakwai sai mai lita biyu dubu biyar akwai mai lita ɗaya dubu biyu da ɗari biyu Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da karamin ministan harkokin noma da samar da abinci na najeriya sanata aliyu sabi abdullahi wakilin ma abuja madina dauda da kuma jul ledes gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauki da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. Ku zo mu To da a da Muhammad Hafiz Baballe to kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaici. To a takaicen sakataren tsaron Amurka Anthony Blinken a yau talata ya gana da shugaban Misira da Qatar yayin da ake kara kaimi kan tsagaita buɗe wuta na wucin gadi da kuma kara yawan kayakin agajin kai ga fararen hulan Falastino. A babban birnin Misira Cairo, Blinken ya gana da shugaban kasar Abdul Fattah al-Sisi Kana zai karasa Doha don ganawa da shugaban kasar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani da Firaministan Qatar Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani. Mai kula da dokokin kungiyar tarayyar turai na kasashen waje Joseph Borrell ya ce zai tattauna batun baiwa Ukraine goyon bayan tallafin soji da kudade a yayin ziyararsa a Kiev yau talata. ziyarar tasa na zuwa kwanaki bayan da eu ta amince da tallafin dala biliyan 54 ga ukraine sannan borel ya ce zai yi amfani da wannan damar ya tattauna akan yin gyararraki a ukraine yayin da kasar take kokarin shiga kawancen eu jerin hare-haren saman amurka na baya-bayan nan a iraki sun auna wuraren da aka alakanta su da maboyar kungiyar da ke samun goyon bayan iraki wacce ta kai wa dakarun amurka hare-hare akalla 170 wanda alamu ke nuna cewa yana daɗa faɗaɗa baraka tsakanin washington da bagdad hare-haren ranar juma'a ya auna wurare uku a iraki da kuma wasu wurare hudu a syria sannan ya tarwatsa sama da wurare 80 da aka auna. kama daga wuraren da ake ba da umarni da inda ake leƙen asiri da ma'adanan makamai masu cin dogon zango da jirage mara matuka bisa wani bincike da amurka ta gudanar a baya-bayan nan majalisar kasar senegal a jiya litinin ta kada kuri'a don jinkirta zaben kasar yammacin afirka zuwa ranar 15 ga watan disamba wanda aka gudanar cikin wani yanayi da ke cike da rudani bayan da jami'an tsaro suka dakile wani yunkurin da 'yan adawa suka yi na dakatar da yin zaben sannan suka fitar da mahukuntan da aka alakanta su da wannan yunkuri da karfin tsiya daga harabar ginin majalisar kazalika a ranar litinin wasu 'yan takara 'yan adawa biyu sun maka shugaba maki sal a kotu domin kalubalantar matakin da ya dauka na jinkirta zaben kasar da ya kamata a yi ranar 25 ga watan fabrairu wani bincike ya bayyana cewa sama da kaso biyu cikin uku na 'yan pakistan ba sa imani ba su yi imani da yadda gwamnatin kasar take gudanar da zaɓe ba gabanin zaben 'yan majalisar kasar mai zuwa a ranar alhamis to To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake dawowa da wani shiri da yardar Allah. To domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com da ma sauran shafukanmu na sada zumunta domin jin shirye-shiryen da suka gabata da ma wannan da muka yi yanzu. yanzu kan amadadin aisha ma'azu ya taimaka shirin ya zo gare ku sai julie leathers gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau jumbe hamza daga nan birnin washington dc ni sarfil hashin gumal ke cewa salamu alaikum